Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Alhamis sha biyu ga watan Agusta na shekarar 2021 A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kasu mahara sun kai hari garin Kalmalo na Najeriya da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar inda suka kashe mutum ɗaya. Bayan nan kuma za ku ji cewa wani aikin haɗin gwiwa tsakanin jami'an Najeriya da Nijar sun yi nasarar ceto 'yan Najeriya sama da tamanin daga hannun masu fataucin mutane. Kama kowace ranar Alhamis, yau ma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ana kyautata zaton hukumar kula da ingancin magunguna ta Amurka za ta ba da izinin yin allura ta uku domin kara ƙarfin rigakafin COVID-19 ga waɗanda garkuwar jikinsu take da rauni. Kamfanonin labarai sun ce ya yiwu yau Alhamis hukumar FDA ta amince da yin allurar rigakafi ta uku na rigakafin Pfizer ko Moderna. Kwamitin shawarwari na hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa zai gana gobe Juma'a domin tattaunawa kan bada rigakafin ga mutanen da ƙarfin garkuwar jikinsu yake da rauni. tsakanin amurka miliyan uku zuwa tara ne garkuwar jikinsu ta yi rauni ko kuma dai saboda waɗansu cututtuka da suke fama da su ko kuma saboda magunguna da suke sha a yau alhamis ne 'yan kasar zambia suka kada ƙuri'a a babban zaben kasar bayan gangamin zaɓe da aka yi a cikin zaman ɗarɗar yayin da ƙasar ke fuskantar matsalolin tattalin arziki rikicin asussuka da kuma annobar coronavirus 'Yan takara guda goma sha shida ne suke gwagwarmaya don neman wannan babban mukami na shugaban ƙasa. Amma waɗanda suke kan gaba su ne Edgar Lungu ɗan shekara 64 wanda shi ne shugaba mai ci yanzu tare da daɗaɗɗen abokin hamayyarsa haka inda lema rikakken ɗan kasuwa waɗanda suke fuskantar zaben a karo na uku. Italema ɗan shekara hamsin da tara wanda wannan ne karo na shidda da yake fitowa takarar shugaban ƙasa yana da goyon bayan jam'iyyu guda goma. Bayan ya kaɗa ƙuri'a jim kaɗan bayan buɗe rumfunan zaɓe. Lungu ya nuna alamun ƙarfin imanin cewa zai yi nasarar lashe zaɓen don ya ci gaba da mulki da yake riƙe da yashi tun shekara shidda da suka gabata. Babban birnin Canberra na kasar Australia ya shiga kullan gaggawa na kwana bakwai a yau Alhamis bayan da aka ba da sanarwar samun mai dauke da cutar COVID-19 a karon farko cikin fiye da shekara ɗaya. Jami'ai sun ce mutumin ɗan shekara 20 wanda sakamakon gwaji ya tabbatar yana ɗauke da cutar a yau Alhamis bayan da ya kamu tun ranar Lahadi. Babbar jami'ar hukumar kiwon lafiya Carol Coleman ta ba da sanarwar cewa wasu mutane uku da suka yi cuɗanya da mutumin su ma gwajin nasu ya nuna suna ɗauke da cutar COVID-19. Hukumomi sun ce ba za a bar mazauna garin su bar gidajensu ba yayin kullan kwana bakwai ɗin har sai da kwakwarar dalili. Wanda ya hada da zuwa aiki, cefane ko kuma dalilin rashin lafiya ko allurar rigakafi da kuma motsa jiki a waje. 'Yan adawa a ƙasar Ghana sun sa shugaban ƙasar Nana a kofu ado a kwana saboda goyon bayan kafa dokar haramta luwaɗi da waɗansu ke kushewa da cewa ta taka 'yancin bil'adama. Sai dai 'yan ƙasar Ghana da dama suna na'am da wannan doka. al'ummar ƙasa da ƙasa sun shiga sahun 'yan fafutuka wajen yin Allah wadai da daftarin da ke kare hakkin 'yan ƙasa na tarayya ta hanyar da ta dace da kuma kare mutuncin iyali da waɗansu 'yan majalisa guda takwas suka shata galibi daga jam'iyyar adawa. Kimanin kashi 90 cikin ɗari na al'ummar ƙasar Ghana suka ce za su goyi bayan matakin da gwamnati ta ɗauka na haramta luwaɗi bisa ga binciken da wata cibiya ta gudanar a shekara ta 2014. Sanin yadda dokar za ta sami karbuwa ya sa jam'iyyar adawa take amfani da batun ta cimma burin siyasa ta sa gwamnati mai ci yanzu ta ɗauki matakin da aka sani zai sa ta akwana ta kowace fuska bisa ga cewar Wendy Isaac wani mai bincike na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu inda za mu fara da jamhuriyar Nijar. Wasu 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane sun kai hari garin Kalmalu na Najeriya da ke kan iyaka da birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar mai tazarar kilomita uku kacal inda suka kashe mutum guda. yayin da duk dai a cikin daren na jiya laraba wasu mutane dauke da makamai suka kai hari cikin garin birnin kwanni ga rahoton da wakilin haruna mamman bako ya aiko mana sannu a hankali dai 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane na ci gaba da karyawa ba gaba a karamar hukumar mulkin illela ta jihar sokoto da ke iyaka da jamhuriyar nijar inda ko a cikin daren jiya waɗansu mutane ɗauke da makamai sun ka abkawa garin kalmalau da ke kilomita uku kawai da birnin kwanni a kan iyaka nijar najeriya inda suka caje waɗansu mutane yayin da suka kashe wani bawan allah ɗan kasuwa da suka yi yunkurin wucewa da shi amma ya ƙi ba su haɗin kai kamar yanda wani mazaunin kalmalau ya yi mini karin bayani ta wayar salula. To abin da ka faruwa a garin kalmalau alhaji hamidu bako kenan safe yau muka tashi da wani jirayi da wani ban Allah wani alhaji da Allah ka mai kare kwana yan ka suka nan su suka kashe jiya suka halitta da zuni da yamma. Da wani lokaci suka isa gidan shi. To sun zo gidan shi misali kaɗan ji da rabi na dare. To sun kai su nawa misali. Domin yanzu halin da ake ciki ba a gane ko sunan ba tun da ba gida guda sun kashi da ba. Gida nawa sun kashi shiga? Sun shiga wani gida suka je suka tarzo wani yaro ba Allah shi ma suka karbi suka tsalla rabe shi Allah ya kadarin ka samu ko dubu talatin na gare shi. Ba su tai da shi ba kenan. Ba su tai da shi ba suka bar shi da shi da sauran kanan shi da ake gida sun rin sun kacin daki. To yanzu banda shi wanda sun ka kashe din akwai wani wanda sun ka tafi da shi. Babu wanda sun ka tafi da shi. To halbin shi suka yi da bindiga ko ya suka masa. Halbin shi suka yi da bindiga ta baya. Lokacin da sun ka isa cikin gidan babu mutane cikin gidan. To akwai mutane dai mutane sun nuna cewa mata ce ta nuna ya tashi bisu su Allah bai kaddari ba saboda kare kwana shi bai sai bi waɗannan mutane ba su kalibi. Haka amma dai a cikin daren na jiya waɗansu mutane ɗauke da makamai sun abuka waɗansu daga cikin mazamna unguwar mun wadata ta cikin garin birnin Kwanni kamar yadda mazamna unguwar suka yi mini ƙarin bayani a yau da sahi. Watan da sun ka zo wajen da zo ƙarfe ɗaya na son ka zaka. To da son ka zaka ni dai matata a cikin wancan ɗakin bai da rushi ni ko ina cikin guda to guda shi ad da rushi. To can ni ko ina ce cikin ga sai ni ji tana eh, ana ca ta tashi ta bada kuɗi ta ce musu ni ban da ko dala da ni dai ni ji haka da na sai ni tashi ni bude kuba ko da ni bude kuba haka ashe ya je ina budin kuba da na sai yo da abin ko da ni wada da ga haka sai ce da mi daga ce da na to suna halbi ne sai ni zahin ni mai da kuba sai ni labi ko da ni to yara na sun wace sun kabi mangoro yan yana sun kai nan wanga waje ashe ba nan na ɗaya sun ka tsaya ba ana da yawa Tun da dai nan dai wajen dai mutum gudana da ya shiga nan amma ba a rasa wasu nan waje lalle ba mutum gudana ba an da ci su da dama yi kasa son kazaka. Ibrahim Muhammadu al'amarin wa da waka kana ni dai ina hulki na ji ta hen mutu. ta kitta kai ina zaka ya tutun karuwa hadde ni kuwa barawo su uku bai hwaso zakkuwa ba sai da zaka ya tsaye kai garan gab ya ce kuɗi hika su ce to ban da kuɗi dito zai kashe ni ce mai bismillah Allah da ya te na samu wanda makwabta na sun kai min a gazo Allah taimaka ya buji. tuni dai mahukumta a garin na birnin Kwani da na tuntuba yau da safe suka tabbatar su amin da cewa wannan lamarin ba za su daukar sa da wasa ba kuma suna nan suna binciken waɗanda suka aikata haka domin a jamhuriyar Nijar ba a wasa da lamarin tsaro kamin su ce nan ba da jumawa ba da zaran su kammala bincike za su yi mini ƙarin bayani Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna, wasu 'yan Najeriya sama da tamanin da haɗin guwar hukumomin tsaron Najeriya da na jamhuriyar Nijar suka ceto daga hannun masu fataucin mutane sun bayyana nadama kan kwaɗayinsu na neman abin duniya a ƙasashen waje suna masu cewa masu safarar tasi ne suka yaudare su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Ofishin shiyar Kano na hukumar Natif da ke yaƙi da fatauci da cin zarafin bil'adama ta Najeriya haɗin gwiwa da hukumar kula da shige da ficen baƙi ta ƙasar kana da jami'an rundunar 'yan sanda na jamhuriyar Nijar na musamman da ke kula da shige da ficen jama'a ne suka ceto mutanen jim kaɗan bayan an haura da su cikin jamhuriyar ta Nijar akan hanyar su ta zuwa Libya zuwa ƙasashen Turai. abdullahi babale da ke zaman babban kwamanda a ofishin shiyar kano na hukumar ta naftiv mai yaƙi da fataucin bil'adama ta najeriya ya yi ƙarin bayani mutum sha shida yan jihar Legas mutum sha shida yan jihar Ondo ne akwai ɗaya daga Ikiti sannan takwas daga jihar Oyo biyu daga jihar Kogi yan jihar Ido mutum tara Delta mutum hudu jihar Osun mutum tara gari benue mutum daya kwara mutum biyu anambra akwai mutum daya akwai ibom da kuma ribas su masu suna da mutum ɗaya amma za akwai mutum ashirin da daya mata mutum hamsin da tara kuma dukkanin shekarun su ya fara ne daga sha shida zuwa talatin da biyar wanda dama su ne shekaru waɗanda su masu yin wannan fatocin bil'adama din suke nema mashi akasari Allah ya taimaka sun tsallaka ta Nijar ɗin ta hanyoyin barayin hanya na nan mai addu'a wanda kuma ah, 'yan sandan Nijar na DSC din suka yi nasarar samo mutum tamanin wannan mutane tamanin din dukkaninsu an sane su ne a kasar Niger. Yanzu haka dai waɗannan mutane suna ofishin hukuma ta Native a nan Kano. My name is Toby. I am from Lagos and uh, I met somebody online. He said you can lead. tace sunana Tobe daga Legas nake kuma na sadu da wani ta kafar intanet ne ya faɗa min cewa mutum na iya tafiya ko ina a duniya ya samu arziki. Nan take na sanar da wata ƙawata kuma ta ce da ni zan iya zuwa idan ina so. Sai dai kash ga halin da na tsinci kaina. Gaskiya ina da dama matuƙa. Very very regret my action. Ondo State. Ke da me kike a gida? Ina aiki da wani mutum ne tana biya na dubu bakwai a wata. Wa shekar ki nawa? Ashirin. Daga Ondo ina za ku je? Libya da muje. A ah, wani pastor ne ya zo ya same ni wai in je Libya. To shine ranar nan wani ya kira ni da safe wai in tashi in zo Kano. Wai in zo Kano sai in kira shi. to sun ta tuturo mu dubu talatin wai in siya abinci da kuma in biya kudin motar zuwa kano dubu sha na zu to mu bacci mu tashi mu kama hanya kamar karfe sha da daddare mu kai wurin kamar karfe hudu da rabi aka ban mu mutu ce wai mu soka mu zo na mu yi ciro masu motan su wuce wani da ya tsaya da mu ya ce wai yana zuwa wai da je fisa shi kina ya wuce bi dawo ba da muka ji gaban ka zana wurin a wurin da ya da suka zo suka kama mu yanzu haka dai hukumar ta naftif na zurfafa bincike akan waɗannan mutane su fiye da tamanin tare da ƙoƙarin gano waɗanda suka kitsa musu wannan yaudara domin gurfanar da su a gaban kuliya. kuma yadda ka sani fatocin bil adama mutum ɗaya baya yi wanda ya daganci tura mutane zuwa turai irin wannan wasu su ma ba wai a ƙasar suke ba Malam Abdullahi Babala kenan babban kwamanda a ofishin shiyar Kano na hukumar NAFTIP mai yaƙi da fatauci da cin zarafin bil'adama ta Najeriya. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga zainab babaji da rahoto na musamman Rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau ta yi nasarar cafke mutane takwas da take zargi da kashe wasu mata uku a gonarsu kusa da ƙauyen rafin bauna da ke karamar hukumar basa. A wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa, rundunar ta sami kiran gaggawa ne daga yankin inda nan da nan jama'anta suka kai ɗauki suka kuma yi nasarar kame mutane takwas da take zargi da harbe matan tana kuma rike da su tana tatsan bayanai. Kwamandan rundunar Manjo Janar Ibrahim Ali ya hori jami'an tsaron da su ƙara ƙaimi wajen zakulo ɓata gari a tsakanin al'umma. A halin da ake ciki kuma al'ummomin da rikici ya auka da su a sassan jihar Plateau na neman agajin abinci da sauran kayan more rayuwa cikin gaggawa. A ziyarar gani da ido da na kai zuwa garin Jebu Miyango a ƙaramar hukumar Basa, mafi yawan gidajen garin an ƙona su ƙurmus. yayin da bayanai ke cewa 'yan bindigar sun shiga gidaje da shaguna suka warwashe dukkan kayayyaki masu amfani kafin suka cinna wa gidajen wuta. Na tarar da wasu mata suna karya ɗan sauran ɗanyen masaran da ya rage a gona. Wasu kuma suna tona dankalin turawa da bai ma kosa sosai ba don su sayar su ci da iyalansu. Na zanta da wasunsu wanda ke gudun hijira don jan irin halin da suke ciki. Abin da ya faru an zo an kone mana gidaje an kashe sauran mazajenmu. ramon da na ya faru da sassafe karfe biyar ba mu tashi daga barci ba sai mun ji bidigogi kawai suna farowa tukuna wayansu mun sa muka gudu mun shiga gida mun shiga ciyawa wayansu kuma suka rasa rayukansu har mu yi noman gwaza ma sun zo sun tattaka kawai ma har gwazan bai yi ba su sai mun zauna kawai mun jiran ladi an ce mu fita sai wai su suka fita da yara kamar mu dina muna can kasa ba mu fita da yaran ba sai da safe kawai sai muka je suka fara harbe budin kauji kawai sai mun fara guduwa kawai ga ruwa rafi mu zo mun shiga cikin ruwa har mu ta kai suna da ruwa muna muna hayewa kawai sai mun samu mun haye ta ciyawa su kan shikenan ne muka boyewa amma yanzu wani hali kuke ciki na ga yara na ga matan ku da maza mazanku da matasanku a nan wani hali kuke ciki? To akwai sauran gidaje waɗanda ba su kone sosai ba shine muna kwana amma wayansu sun kone gaba daya. Da su abinci aka konewa ba komai aka bar mana wake tushuru ma wanda na yi noma ma sun doka sun zuba fetur suka sa wuta. Yanzu muna tata ne shine suna rike ma wurin ba mu da su abinci ba komai muna ci yanzu a gari. Mm. yara fa gashi ana ruwa gashi ana sanyi wato wai sai yara muka gudu da su muna can tare da su kawo mun tafi kenan mun bar su a tadi mun bar su a can suna tadin ana nima na dan samu ana ba su su ci wanda bai koshi ba zai yi hakuri zaman lafiya ne muna so yanda da sun zo ma har sun kashe su mutane goma sha hudu su jami'an tsaro wato kamar su 'yan sanda sojoji da 'yan sanda sun kawo muku dauki 'yan sanda masu muna tare da suna su ma sun ga wuta yawa sun gudu su ma to amma yanzu wani bukata kuke da shi na gaggawa to bukata ba mu da gidaje sun yi kone-kone sun gama da su abinci ma sun sassara gonaki ma gabaki da ba mu da wani gonaki da zama yi kuma abinci ma riga sara wanda ya riga ya riga yi an yi ban kasa kuma muna jira lokaci da zama ya mu ci an riga sara gabaki da ba mu da abinci yanzu da mu abinci da muna so mu ci da yara mu da su mata masu gudu ba mu san da suke yanzu haka ba ah, a yanzu haka kan muna so aka taimake mu da abinci cin munimin da suke a tura mana su mutane ke. to jami'an tsaro ya kamata a kawo kenan eh a kawo mu a dan haura tudu a dan koro su masu su dan bar mu dan barci Wasu kenan da ke gudun hijira biyo bayan hari da 'yan bindiga suka kai musu a ƙauyukan da ke ƙananan hukumomin Basa da Riyom a jihar Plateau. A rugar mararraban dare da ke karamar hukumar ta basa kuwa shugaban makiyaya Fulani Arɗoya'u Idris ne ya yi alkawarin tabbatar da zaman lafiya a yankin. Tsakaninmu da wannan mutane insha Allah faɗan nan ta wuce kenan. Ta faru ta kare insha Allah. mun yafe abin da duk suka man gaba ɗaya wannan fada ta kare kenan kuma yadda ka tura jami'an tsaron ka zuwa cikin wannan wurin don su tabbatar mana cewa kuna tare da mu mu ma a haka muke rokonka ka turo mana namu wanda za su dan duba mu a nan da mu da mu da iyalanmu da muke tare da su a nan domin ba mu da sojoji a nan duk kullum mu a tashe yake a bangare guda kuwa kwamandan rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar plateau manjo janar ibrahim ali ya bukaci al'umma ne da su rika ba jami'an tsaro bayanai kan duk wata matsala tsaro. 'Yan kwanakin da bayan da suka ɗan shige mun samu tashin hankali tsakanin Fulani da mutanen Irigwe. Wayannan har-haren da aka kai akan mutanen Irigwe ana zargin Fulani ne suka kai. So na zo muku bayani in akwai wani matsala ko wani abin da ke jawo wannan abubuwan ku je ku samu jami'an tsaro ku ga musu. Ku daina ɗaukan doka a hannunku. To na zo in ja muku kunne. Bayan haka ina so in tabbatar muku da cewa da irigwe da biram da fulani kowa da kwani a guri na ɗaya ne ba zan nuna bambancin kabila ba ba zan nuna bambancin addini ba zan kwatanta adalci insha Allah da gaskiya a samu a zauna lafiya in aka kashe muku shanu kada ku ɗauki doka a hannunku ku je ku kawo report a ɗauki mataki a samu sulhu Rundunar ta ba da lambobi kamar haka don tuntuɓar ta. Sifili takwas sifili biyu ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya uku tara da kuma sifili takwas ɗaya hudu tara sifili sifili sifili sifili tara ɗaya sai kuma sifili takwas sifili tara sifili hudu tara takwas uku uku uku da kuma sifili takwas sifili bakwai hudu shida uku uku uku shida. Su ma malaman addinai na kan tofa albarkacin bakinsu wajen neman mafita kan matsalolin tsaro a jihar Filato da ma ƙasa baki ɗaya. A cewar Reverend Ayuba Asheshe dole sai masu ruwa da tsaki sun tashi tsaye don dawo da zaman lafiya. Da wannan abun ne, wannan abun tausayi ne. Inda aka haife ka, inda ka taso, yau ka kwashe 'yan komasanka kana gudu. A tsakiyar damina irin wannan, masara an yanke, shanun jama'a an karkashe wannan wani irin yanayi ne muka tarar da kanmu kuma a wannan ƙasa ba wai ba gwamnati ba akwai gwamnati gwamnati daga karamar hukuma daga jiha har tarayya akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai civil defense amma ba za ka iya kwanciya ka yi barci a ɗakinka ba to muna da matsala a mu na malaman addini kullum muna jan hankali kuma mun tashi jan hankali muna jan hankalin kowa waɗannan mutane da na lissafa duk suna cikin coci duk suna cikin masallatanmu kuma suna zama ƙarƙashin fastocinsu da limamansu suna jin tafsiri da wa'azi kuma ba wani liman ba wani fasto da zai goyi bayan irin tashinan tashinan hankalin da ake ciki ba kowa ya tuna bayan wannan rayuwa akwai rayuwa ta gaba za mu bayyana gaban Allah za ka ba da lissafin duk irin abubuwan da kai hatta irin yadda kai ka rike ofishin da kake ciki. Shi ma Malam Sani Mudi kakakin kungiyar musulmi ta jama'atu Nasiru Islam a jihar Filato ya ce duk da kokarin da gwamnatin jihar ke yi na haɗin kan jama'a akwai buƙatar gwamnatin ta ƙara azama. Alhamdulillah duk da ana samun wannan tashin tashina nan da can amma za mu iya cewa na farko dai mun gode Allah Filato na cikin zaman lafiya ba kamar sauran wurare ba in an tun la'akari da baya yadda za a ce duk juma'a ana cikin tashin hankali ko ana tsoron bom ko duk lahadi ana tsoron tashin hankali. hankali an tuna wannan duk babu shi a plateau wannan kalubalen da muke fuskanta yanzu a jihar shine yan wasu wurare da suka rage da har yanzu ba a samu cikakken zaman lafiya ba mu a gefen na islam muna cikin bakin cikin ganin cewa har yanzu akwai wuraren da ake samun barna na zubar da jini ko na ta'adi na dukiya muna allah wadai da wannan abin da ke faruwa muna yaba wa gwamnatin jihar plateau saboda gwamnatin gwamna simon bakwalalon ta yi kokari kwarai da gaske wajen cewa ta yi sadarwa da kowa wato abin da turanci ke kira engagement da duk bangarorin da abun nan shafa a cikin tashi hankalin nan amma duk da haka har yanzu ba a cimma haka ba ta cimma ruwa yadda ake so ba to muna ga abin da ya kamata shine na farko kar gwamnati ta gaza ta ci gaba da kokari har sai an bi diddigin dukkan abubuwan da ke faruwa watakila har yanzu kaɗan ya rage a cimma abin. Jihar Plateau da ta yi shekaru 20 ana samun rikici jifa-jifa wanda ke kawo cikas wajen walwala da samun ci gaba a wasu fannonin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gaida Zainab Babaji, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. tagun amina mai kishin ka dukan lamurana albarkacin sa kai zan roka kaunar manzo ila husa ba zan tafi ba da bayani ya al'umma kuɗin saurara Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. saurare assalamu alaikum da fatan ana cikin ƙoshin lafiya taccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa a duniya wanda ya fi kowa cin kofin gwanayen 'yan kwallon ƙafa a duniya leo messi ya yi ban kwana da ƙungiyar barcelona ta ƙasar spaniya wanda ya shafe tsawon shekaru 21 yana mata wasa yanzu dai ya koma kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain ko kuma psg an kiyasta cewa messi zai karbi kwatankwacin naira miliyan 500 a duk sati guda har ila yau kan batun canjin shekar kaftin din kungiyar kwallon kafa na real madrid sergio ramos shi ma dai ya yi ban kwana da kulob din shi shi ma dai ramos din ya koma paris saint germain ramos ya shafe tsawon shekaru goma sha shida a kulob din ya taimaka mata cin kofuna 22 ya buga wasanni 671 inda ya jefa kwallaye guda 101 duk da kasancewarsa shi mai tsaron baya ne a yanzu dai kulob ɗin kwallon kafa ta psg ta hada gwanayen 'yan wasa fitattu na duniya a kulob ɗin da suka hada da nema mbappe messi da kuma sergio ramos to a jiya laraba ne kuma kulob din chelsea ta kasar ingila ta samu nasara a kan kulob din villarreal ta kasar spaniya a gasar ƙarshen cin kofin super cup kulob din da a tsawon mintuna 120 da suka yi ana gumurzu kowace tana da kwallo guda a ragar yar uwarta wanda daga bisani aka buga penalty inda kulob din chelsea ta sami damar jefa kwallaye shida ita kuma villarreal na da kwallaye biyar yanzu kuma za mu yi waiwaye ne a dan tafiya kan batun gasar wasanni na olympic da aka kammala shi a ranar lahadin da ya gabata a birnin tokyo ta kasar japan to a domin sanin rashin tabukawar 'yan najeriya gasar olympics din na gayyato mai sharha akan harkokin wasanni mr ishola michael domin ya yi tsokaci a kai eto eh, alhamdulillah dai wasa ya zo an yi lafiya an kare lafiya ko ya koma gidansa lafiya amma mu duk jiriya ne kwalliya dai bata biya kudin sabulu ba saboda ah, mun kashe magolan kudi akan wannan harkan amma sai gashi nan mun dawo da ah, kambu biyu ne kawai to su wanda suka ci wayannan ina yaba musu saboda sun nuna kwazo sun yi kokari kuma sun yi kuri sosai na abun a zo a gani idan muka manta ba mun yi magana kwanaki inda muka samu abun kunya aka dakatar da 'yan najeriya su goma daga yin wasa aka zo kuma aka samu zanga-zangan 'yan wasa a nan tokyo 'yan najeriya saboda ba kyautata musu ba kudaden da ya kamata a ba su na allowance allowance ba a biya su ba suka ta zanga-zanga a can tokyo aka zo kuma mun da ya kala eh, dala abun kunya da aka yi akwai kamfanin da ke ba yaranmu mm. wanda za su je wasanni mm. kayan sawa wato puma kuma an riga yarjejeniya da su na shekaru wanda biliyoyin dala ya kamata mu samu wannan yarjejeniyar da aka yi da su amma sai shi minista saboda ya ya da zango a wajen wani bangare na hukumar wasan guje-guje wato afn don sun rabu gida biyu sai yadda zangonsa a wajen wani wani bangaren to har aka je wasannin nan ana cikin wasannin nan kawai sai muka ji bada sanarwa su puma kenan hmm. cewa sun soke yadda tsakanin su da najeriya yanzu nan suna tanadi za su kai mu kotu kaga idan suka kai najeriya kotu ba karamin illa zai jawo mana ba yanzu dai kawai abin da zan faɗa shine mun je mun gani amma ba mu rawan da ya kamata mu yi ba abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya To a gaida Abdulhab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice. an ji cewa a yau alhamis ne 'yan kasar zambia suka kada kuri'a a babban zaben kasar bayan gangamin zaɓe da aka yi a cikin zaman ɗarɗar yayin da ƙasar ke fuskantar matsalolin tattalin arziki rikicin asussuka da kuma annobar coronavirus. An kuma ji cewa a babban birnin Canberra na ƙasar Australia ya shiga kullen gaggawa na kwana bakwai a yau Alhamis bayan da aka ba da sanarwar samun mai dauke da cutar covid-19 a karan farko cikin fiye da shekara daya. To ma sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Jule Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.